أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة شوال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة shekara 1447 daidai da bakwai ga watan hudu april kenan 2026 a karatunmu daga nan mu'assasatu abi abdullah karatun da muke ranar talata da laraba da izinin allah karatun zai karkata akala kamar da muka saba dangane da aikin hajji lura da insha allahu mahajjata da dama suna iya amfanuwa da darussan da muke daga nan to Allah mai girma da kuka ya amfanar da mu gaba daya in sanya mana ikhlasi fil qawli wal amal tun da yau shine darasin mu na farko za mu ɗauki fa'ida guda ɗaya daga cikin ayyukan aikin hajji shine aikin hajji yana ba mu tarbiyya a tarbiyyatu ala qimatil waqt Hmm? tarbiyya akan kimar lokaci wannan shine abu na farko kenan ya kamata alhaji ya himmatu da mai. lokutan shi musamman aikin haji in muku lura cewa aikin haji yana da mawaƙi akwai mawaƙi makaniya da kuma mawaƙi zamaniya akwai lokaci akwai gurare to mu damu da gurare a lokutan don na za mu samu Allah ya himmatu da lokaci a ƙur'ani za mu samu yana rantsuwa da sassan lokaci mai rantsuwa da walfajiri hmm? sura ce ba musamman hmm. walfajiri ya ce wala yali na ashir kaga ya rantsuwa da alfijir sannan ya rantsuwa da darare goma ko kwanaki goma zulhijja sannan ya yi rantsuwa da rana sura ce ita ma musamman wa shamsi wa buhaha sannan ya yi rantsuwa da buha ya ce wa buha lokaci ne shi ma na musamman donan ya yi rantsuwa kuma da annaha za ka samu wa shamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari hmm, ya rantsuwa da nahar sannan ya rantsuwa da al'asr yace wal asri innal insana lafi khusr oke mun tsallake ya yi rantsuwa da eh, subhi e wasubhi idza tanaffas da kuma wasubhi idza asfar rantsuwa da ce ta ma musamman wal asri ma sura ce musamman wal ma sura ce musamman Allah ya rantsuwa da dare eh wal layli kaga ya gaya mana wal a surafi shamsi ma da yake wa shamsi wa buhaha wal qamari idza talaha sai wan nahari idza jallaha sai wal layli to amma da aka zo suratul laili, sai zama laili shine ke gaba wal layli idza yaghsha sai wanna hari ok kaga akwai uslubu taqdim wa to Allah ya rantsuwa da wata shi ma yana amfani da lokaci eh wa shamsi wa duhaha wal qamari al qamar to sannan kuma a cikin dare muna tare da wata eh muna tare da najm shi ma lokacin Allah ya sa ya rantsuwa da shi wal najmi duka wannan yana nuna mana fa mu himmatu da ne lokutan mu idan muka dawo kan aikin haji aikin haji an yi mai time limit yana da limit yana da limitation sai zama akwai watannin aikin haji guda nawa kama daga wannan wata na shawwal zuwa zulqa'ada zuwa cikin zulhijja watanni uku ke to kenan ka zo kai aikin haji ba a cikin wannan watanni uku ba to baka da aikin haji shi a ah, kai aikin hajjin ka a muharram ka sa shi halal mutum ya saba sunna ko kuma a cin ramadana ka fara sai dai ka fara umara ba da aikin haji ba amma ya fara daga shawwal zulqa'da zulhijja wannan watanni ke to sai kuma ranakun ranakun za mu samu Allah mai girma daukaka ya sanya mana ranakun manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin ranakun kama daga ranar takwas ga wata ita ce yawmu ne yawmu tarwiya ranar takwas ga wata ke a ranar alhazai suke sake harama musamman wanda suke tamattu'i sai su dunguma zuwa mina ranar takwas ga watan zulhijja muna tare da ranar tara ga wata shine ranan arafa mu arafa ranan tara wanda alhajju arafa aikin hajjin ma gaba ɗayan shi ya tattaru ne a arafa ka samu tsayuwan arafa alhamdulillah ka samu tsayuwan aikin ka samu aikin haji. ya wuce ka halas aikin haji ya wuce ka sai dai kai umara ke Ranan ranar arafa ranar tara ke kaga rana ta biyu ke kuma daga sunan ranan eh kaga ake abin da ake a ranan ki yau arafa kaga ko a hausance ce tsayuwan arafa sai a hausance ana ce arafa arfa arafa arafa rana ce mai kima sosai Allah ya sa mana daga cikin wanda za su dace da wannan rana hmm? khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa kuma wa khairu ma qultu ana wanda biyu na min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kaga ka dage a ranar Allah ya amsa maka shi ke wa huwa ala kulli shay'in fa kulli shay'in komai da komai eh, komai da komai ya shiga shi Yan bukatu na da ba su wuce dan cikin cokali ba duka da na kama da na kowa da kowa wa huwa ala kulli shay'in qadir to ranan tara kenan a to ranan tara ka kaga tsayuwan arafa sai kuma alhazai su dawo zuwa muzdalifa sai ranar goma ga wata ah, goma ga wata yawmul hajjil akbar kenan a ranar ne ake jigajigan aikin hajji yanzu alhazai sun baro arafa rana ta faɗi to kaga shi ma time limit asalin lokacin da zamu je mina ranar takwas ga wata to shi ma na ta amfani da ne lokaci tafiya za ka yi sallar azahar a mina ɗaya kenan sallar la'azar. kuma kaga inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kuma kowace a kan lokacinta amma sai dai a can ana kasuru ne raka a biyu kaga shi ma duka dai yana nuna maka lura da lokaci la'asar raka a biyu magriba rana ta faɗi kaga shi ma lokaci ne shi ba a mata kasuru raka a uku isha raka a biyu to da ya kamata a ce Alade sun kwana zuwa yaushe sun kwana zuwa tara ga wata to sai dai kamar su ma'aikatan can din Allahu musta'an suna gaggawa sai a kwashe alhazi tun cikin dare amma sunna shi a yi sallar asuba a mina yanzu gari ya waye to tara ga wata gari ya waye sai mu matsa zuwa arafa amma arafan shi ma dole sai da lokaci time limit ɗin shi ne, sai an haɗa sallar azhar da la'asar jama'an وقصرا جمعا وقصرا to daga lokacin tsayuwar arafa ya fara kaga mu a nan muna cin azumi ke kuma azumi shi ma yana tafiya da me da lokaci domin ka tashi ka yi sahur ba da ma ka yi sahur karfe takwas na safe a'a sai dai ka yi kafin fitowar alfijir yana tafiya da lokaci kuma ka yi sallar azuwa alhamdulillah maybe ka zauna a masallaci ka ta ambatan Allah har rana ta fito kaga tun kafin su samu aikin hajji sai kai shi, alhamdulillah har Allah ya baka zai wahala a ce ki samu abin da ka samu a nan ban san an gane me nake yi zai wahala shi ya samu abin da ka samu na sallar asuba ka zauna ka ta'ambatan Allah sai rana ta fito rana ta fito ka tashi kai sallah raka biyu wanda ke aikin haji kamar zai dan mai wahala musamman a wannan rana sai dai ya samu dace zai iya to kaga mu anan mu ma muna amfani da lokacin mu rana ta fito mun tashi mun yi sallah raka'a biyu kuma mun yawaita la ilaha illallah okay kuma ana fara ne wannan zikiri na bayan salloli min fajiri kaga har yanzu lokaci min sadri yawmi arafa ana sallan azuba sai ya fara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha to mu koma can sun dawo sun tsaya bayan an gama sallan azhar da la'asar sun tsaya har faduwar rana kaga shi ma alhaji wa qimatul waqt har rana ta faɗi to sai rana ta faɗi alhaji zai bar arafa ba ta faɗi ba ba dama ka bar arafa to za su dawo muzdalifa to ba za su yi sallah a hanya ba sai sun zo muzdalifa za su yi sallar maghrib raka'a uku isha raka'a biyu a kaga irin jinsin ibadar da suke a can mu ma irin shi muke yi mu a nan mun yi magariba raka'a uku cikakkiya su ma cikakkiya isha kuma akan lokacinta amma su an musu rangwame ake magariba raka'a uku isha raka'a biyu za su kwanta sai gari ya waye ƙarshe ma time sai gari ya waye yanzu gari ya waye za su yi sallan asuba kamar da mu ma za mu yi sallan asuba za su yi ta fajiri za su yi sallan asuba ok to sai su tsaya dan addu'a za su ta addu'a kafin rana ta fito kada shi mana amfani da time kafin fitowar rana su bar gurin kaga kai kuma alhamdulillah kai da kake gida e ba ce kafin fitowar rana ka bar masallaci ba ni na masallaci na min sai dai a ranar yawancin mu fa eh ya kuke gani yawancin mu kamar mun zama shagalallu fa da yau ba ma iya zaman masallaci kuma su a can suna tsaye suna ta addu'a mu kuma anan za ka samu kalla ma ka samu masu shi ya wannan bai yi ya kamata ni ma tsaya dan addu'a musamman a masallaci me suke nema alherin Allah kuma da yawa sun jini kafasiti hmm? da yawan hmm? tun da maybe za ka iya samu wanda ya ɗauki mutum misali mutum dozin tsaya a aljihunshi. ya tafi da su kuma duk da shi a wannan addu'a ni kuma yanzu ko kudin Kano ba ni da shi in je Kano ma ba ni da shi in je in dawo babu to amma kada shi ya dauke su ya tafi da su ya dawo da su kuma har da guziri kuma duk da shi a cikin me wannan addu'o'i to ni kuma nan mudin shinkafa ma ya gagare ni kuma sai in gagara addu'a bai yi wa mm. ya kamata ni ma lura da lokaci musamman wannan lokacin a ce ranar sallah ina nan a masallaci bayan sallar asuba ina ta zabga mai addu'a kamar da su ma’alaje suke ta addu'a to da izinin Allah in na dace halas kai ma ka dace halas nan da yana zuwa mana kimatul wak su a can za su bar muzdalifa kafin fitowar rana amma kai a nan fa a za ka zauna har rana ta fito ka tashi bai sallah raka biyu kaga da izinin Allah ka samu ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya ta yadda shi kuma alhaji fa iranan eh, goma ga wata har ya samu ladan aikin hajji ne a ina ina a yanzu ma ya fara ke to kaga lallai in ban samu na ba in sa hankali akan irin wannan ibadun sha Allah in dai ladan nake so wallahi Allah zai bani in kuma zuwan nake so to kaga wani ya fi so ya je E wani kuma in Allah ma ya ba shi ladan alhamdulillah amma da yau mun fi son menene yau mun fi mu je eh saboda ko ba komai ma akwai su yan falaloli na duniya da mutum zai samu amma ne ka samu falalin lahira alhamdulillah to yanzu rana ta fito ok rana kafin ta fito mun bar muzdalifa to masu kabbara suna yi masu hailala suna yi in za mu tsunguma zuwa ina zuwa jamara. to kada shi ma jifar ranar yana da time shi ya halatta ka fara tun da safe tun yanzu mun bar muzdalifa kafin fitowar rana to kuma yawanci tafiya kafa ne kafin mu kai gurin jamara za a ce bakwai takwas to shi kenan sai yi jifa yanzu mun shigo asalin ranar goma ga wata ke kaga shi kuma a nan wanda ba su je ba su ma suna amfani da lokaci musamman sallar idi ɗaya ke musamman yankan liman da kuma wanda za su yi yanka gaba ɗaya sai liman ya yi yanka kaga duka ana amfani da mai lokaci ƙimatul waqt to a ranar goma ga wata muna tare da a'malu yawmil ashiri shine mai ranhatu ran hau muna da ra muna da nun muna da ha sai muna da ta'un wannan su ayyukan ranar goma ga wata alattarci yanzu shine na farko za mu jifa na jamratul aqaba kawai kawai ranar goma ke jamratul aqaba ta ƙarshen ke tunda mun fito daga ina daga muzdalifa don ka iso mina in ka hau jamra ta farko ba ita ba ta biyu ba ita ba ta ƙarshe ke jamratul ba. abu na biyu sai yanka kaga yanka an takaita shi daga ranar goma ga wata amma ya halatta ranar goma ranar sha ɗaya sha biyu sha uku duk ranar yanka ne amma farkon shi ne ranar goma ga wata sai abu na uku shine mai alhalk shi ma babu yadda zan yi aski kafin ranar goma sai dai ga wanne ke ne tamattu'i in na gama umara zan yi aski amma mai ifradi da ya sa harama ba dama ya yi aski sai ranar mai goma ga wata mai kirani shi ma ba dama ya yi aski sai ranar goma ga wata kaga yana maka qimatul waqt qiman lokaci to bayan mun yi aski sai a je a tafi makka shi askin kana da dama in ma ka yi shi amina ko ka bari ka je makka amma dai a jere na farko shine jifa yanka yanka ya shafi mutane biyu ne kawai da mai tamattu'i sai mai kirani amma shi mai ifradi ba yanka a kan shi don ka samu mutanen najeriya da yawa suna so su yi mai ifradi saboda ne niyan ba kyau ba kyau bai kamata wai don yanka yanka kuma yankan ana mawaye Allah in ce wai a ni ba zan yi ta tamattu'i ba zan yi ifradi a a ka yi yanka ka kyautata niyya kuma ka yi ta wasu ne sai Allah ya turo maka da su daloli ma a can alhamdulillah da ma gudun e kada ka yi hasara wani zai ɗauka hasara ne ha kai kai kai mu ɗauke shi a matsayin ibada kuma mafificiyar ibada to kaga bayan na yi jifa yana tare da time yanka yana tare da time sai ranar goma aski shi ma yana tare da time daga ranar goma ke sai tsawaful ifada shi ma yana tare da time ba da man zo tsawaful ifada ranar tara ga wata ko ranar takwas ga wata a dole sai dai daga ranar mai goma ga wata kamar duka wani ayyukan suna tare da time sannan za mu koma mina za mu kwana ranar sha ɗaya kaga shi ma lokaci ne shi ne Allah yake ishara wa zukurullaha fi ayyamin ma'dudat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambata Allah kira na kuki diddigagu kwanaki ki diddigagu su ne sha ɗaya gaba ɗayan shi sha ɗaya zai nuna mana a a sunna jifa yana kasancewa shi ma da time limit shine daga yaushe Zawali. a nan alhazai da dama suna kuskure wasu kuma suna ganganci ta yadda alhaji zai je ya jifa tun da safe ranar sha ɗaya wannan haɗa ka bari ka lizinci lokaci sai bayan zawali hajji yana nuna mana kiyaye lokaci ranar sha biyu ma sai bayan zawali ranar ƙarshe ma sai bayan zawali kaga duka ayyukan kenan yana nuna mana ne al-ihtimamu bil waqt lura da lokaci idan muka duba ayoyin qur'ani Allah ya mana ishara ga qimatul waqt a aikin haji Allah ce al-hajju ashhurun ma'lumat kaga ashhurun ma'lumat da kuma wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat ma'dudat to duka duka kwanakin in muka ɗauka daga can cin zulhijja zai ba mu kwanaki shida ne in na je latti ke ranan takwas ga wata mhm. ranan tara ga wata ranan goma ga wata ga yanzu mun fara haka kenan nan tare da wayannan guda biyar ke biyar din zai mu ɓoye su a gefe haka takwas kenan a plus 5 kenan to sai ranar tara sai ranar goma sai ranar sha ɗaya sha biyu ha abin sai fito mana kamar allahu akbar tsarin allah ne ka duba mun fara da haka mun kare da haka yanzu an ce alhaji bayani haka mun fara da haka mun kare da haka abin zai shige mutane da yawa zuwa kama abin kama a bayyane shi ranar takwas yau mutarwiya ranar tara yau muharafa ranar goma yau mulhajjil akbar ranan sha ɗaya yau mulƙarri ƙar ƙar domin dukkan alhazai gaba ɗaya kowa ya je ya tabbata a duk alhajin duniya yana mina sai dai wanda suke da special duty kama ce ƙwararren likita ko na ana bukata ya yi operation a makka to ya halatta ya bar ina ya bar ara ya bar ne na ya tafi makka ko na security intelligence an ce ga wani nan mujirimi yana so a kamo shi to yana ana bukatan kwakwalwar shi to zai iya barin mina ne? kuma an ce an ga wancan din a makka hmm? kuma intelligent ne to zai iya barin can ya tafi don ya kamo wanda ake so ya kamo wanda suke da special duties babu ne ci yawmul qarni ranar sha ɗaya ke sai yawmul nafaril awwal hmm, shine ranar sha biyu ke ya halatta in bar mina ranar sha biyu ga wata shine faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi babu laifi wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta ma fala isma alaihi bana zuwa sha uku ke amma duka duka abinda Allah yake bukata liman ittaqa wannan yana daga cikin abinda Allah ya kamata ya sa hankali sosai liman ittaqa kama kaman alhajin Najeriya mafi yawanci wallahu musta'an innamal a'malu binniyat shi ya fi son ya je ya sa me hakori hmm? haƙori haƙori yana da cikin manya-manyan damoyi na yanzu a cikinmu to kuma bai kamata ni ya zama hankali na yana kan haƙuri ba ya zama hankali na yana kan taƙawa yanzu muka tattara wannan duka duka lokaci shi ne mafi tsadan abin da mutum ya mallaka a duniya da wannan ya zama tambaya a kan shi gobe shi ne farkon abin da za a tambaye ni mu ji wannan hadisin na abubuwar zakal asali abu barza ya shahara da alkunyar shi shine wa nablatu bin Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ce, yace zulu tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah kafafuwan dan adam kafafuwa na yawa kafafuwanka in na karanta irin wannan sai ji a ah, ina ciki fasin din karin ji cewa a ah, ku ne kawai ku ne hmm, hadda ne a ciki la tazulu qadama 'abdin yawm al hatta yus'ala an umrihi sai an tambayi mutum rayuwar shi kaga rayuwa yana amfani da menene lokaci fi ma'afnahu ya ka karar da rayuwarka to kaga wannan tambayar aiki ya ci a nan wallahu rayuwa ta yaya na karar da ita sai ka ya kamata nufu a rayuwa ta yaya na karar da ita yanzu da ce a dawo gida karfe uku sai ka ga gaba ɗayan mu kawai wallahi musa'an to wani tsayin tsararru suna bautan Allah amma mafi yawancin mu za ka yi cewa kamar kashi casa'in da kawai shagoliya muke za mu iya kaiwa casa'in da takwas ba kai ko casa'in da tara ma yanzu zai na lura yanzu ka duba bakin titi yara mai suke yi kwallo da kuma masu zaman banza da masu zaman hira to sai an tambaye Ka za mai kwan shigo masallaci in karanta abin da zan karanta na ƙur'ani a'a in zauna don yin azkarai a'a in zauna ma yi fakuri ma to amma a fita a yi hira alhamdulillah wannan mun ƙware sosai wannan kamar cuta ce ta al'umma ka ga maimakon mu himmatu da lokacin ya zama lokaci ne na karatuttuka lokaci ne na komawa ga Allah to amma al'umman kamar ba za ta karbi haka yanzu sanni da ya rayuwa ta ta yaya na karar da ita da yake ilimi na me na aikata da shi ba wai kare littattafai hmm, in yi ado da su ba a ilimin me na aikata da shi dukiyata ta ina na samu ta ina na kiyar ta shi ma nan jikakken tambaya ne gangan jikina ya na karar da shi na tsofar da shi tun yana saurayi har na tsufa yaya na wani tun yana saurayi ya saba zaman majalisa kawai majalisa mai har ya tsufa in bai zauna a majalisa ba sai ji jikin shi ma ya tsani wallahu musa to kaga wannan akwai cikakken aiki to har yanzu na ƙarshen ƙarshe shine ka duba goman farkon zulhijja shi ma na amfani da mai lokaci mamin ayyamin wallahi ya kamata mu lura da shi sosai Mamin ayyamin al'amalu tsariyu fiha ahabbu habbu Allah min hadhihi al-ayyam a ranakun duniya babu ranakun da Allah ya fi son aiki na gari a ciki fiye da wayannan ranakun suka ce ya lalla hajji hadi ma yana bayan aiki na gare ce hajji ma sai dai mutumin da zai fita da ran shi da dukiyar shi bai bada komai ba to kaga lallai aikin hajji yana tarbiyyar mu akan me qimatul waqt to mu ci gaba da istismarul waqt ribatan lokutan mu da izinin Allah za mu gani a can kamar na ban lokuta na fa suka tafi a banza to akwai ranar ya ƙulu ya laita ni ƙaddamtu ni hayati na darasin farko kenan alhajju wa tarbiyatu ala ƙimatin waqt Allah ya samu dace fi dunya al-akhirah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh